Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da 16. masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon AF na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma nomad da dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Asabar 17 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Wani sojan Afghanistan ya buɗe wuta a kan sojojin Amurka yau Asabar ya kashe hudu daga cikinsu. jirgin ruwan yakin amurka da ya ci karo da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya kusa da gabar tekun japan ya koma sansaninsa ƙasar djibouti ta zargi makwabciyar ta eritrea da laifin mamaye wani yankin bakin iyaka da suke gardama a kai bayan da qatar ta janye sojojin kiyaye zaman lafiyar ta daga nan kanan labaran kenan aka ji kasar jamhuriyar Nijar da hamada ta mamaye kashi biyu bisa uku na fadin kasar ke ci gaba da faɗakar da al'umma domin kawo tasu gudunmuwa wajen yaƙi da gurgusowar hamada. Yau take ranar yaƙi da kwararar hamada a faɗin duniya hakan ya sa muka leƙa jamhuriyar Nijar ƙasar da ke fama da wannan matsala. amma kai watakila ba ka so a yi biyafari ne domin kana da sana'a kana jin daɗi a arewacin najeriya ko sosai ko ni ba na ko son biyafaran ma gaba ɗaya duk wanda ya ge farko ai ba zai so ya gani faɗa kuma yanzu ai ra'ayin wani ɗan ƙabilar iba kenan biyo bayan tayar da jijiyoyin wuya da wasu 'yan ƙabilar ke yi na ganin an raba najeriya muna ɗauke da cikakkiyar rahoto kan wannan batu haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku kamar yadda aka saba sai kuma ra'ayoyin masu sauraro da kuma nasihar malamai amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wani sojan Afghanistan ya buɗe wuta kan sojojin Amurka yau Asabar a lardin Balk na arewacin ƙasar ya kashe hudu daga cikinsu a wani harin da wani jami'in sojan Amurka ya bayyana a zaman na cikin gida. wani kakakin bataliya ta 209 da ake kira shahin ko ko kuma rundunar mikiya a hausance abdulkahar aram ya ce wani soja afghanistan ya buɗe wuta ya kashe sojojin amurka cikin wannan sansani da ke mazar sharif muna bincike wani kakakin ma'aikatar tsaron afghanistan kuma muhammad radmanish ya faɗa wa muryar amurka cewar an kashe maharin tun da fari wani jami'in gwamnatin afghanistan a lardin wanda baya son a faɗi sunansa ya shirya murya amurka cewa an yi harbe-harben ne a cikin wata bataliya ta zaratan sojojin kundin bala mazauna garin suka ce sun ga jirage masu saukar ungulu suna shawagi a samaniyar yankin jirgin ruwan yakin amurka da ya ci karo da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya kusa da gabar tekun japan ya koma sansaninsa a yau asabar jirgin yaƙi mai suna uss fitzgerald ya koma sansaninsa da ke yokosuka ƙasar japan ana kuma ci gaba da kokarin nemowa da ceto mayaka guda bakwai da suka ɓata a cikin waɗanda suke jirgin. Tun da fari rundunar sojojin ruwan Amurka ta ce a bayan kwamandan wannan jirgin ruwan yaƙi Bryce Benson wasu mayakan guda biyu su ma sun ji rauni an kuma kwashe su daga wannan jirgi zuwa asibitin sojan ruwan Amurka da ke tsibirin na Yokosuka. an ce kwamandan yana murmurewa yayin da sauran mayakan guda biyu ake musu jinyar kuna da kuma kwarzinewa da suka samu jirgin ruwan 'yan kasuwa mai suna acx crystal da ya karo da na sojojin amurka bai lalace sosai ba kuma a yau asabar da tsakar rana ya shiga tashar jiragen ruwan tokyo ba a samu rahoton cewa wani ya ji rauni a jirgin da ke dauke da tutar kasar philippines ba kamfanin dalancin labaru na gg press ya ambaci kyaftin na jirgin ruwan 'yan kasuwar yana faɗin cewa jirgin nasa ya doshi wuri guda da jirgin yakin na amurka ne a lokacin da suka kara da juna irin wannan karo tsakanin jiragen ruwa ba kasafai yake faruwa ba har yanzu ba a san yadda aka yi har jiragen guda biyu suka kusanci juna suka kara ba Ƙasar jibuti ta zargi makwabciyarta Eritrea da laifin mamaye wani yankin bakin iyaka da suke gardama a kai a bayan da daular Qatar ta jinya sojojin kiya zaman lafiyarta daga nan a cikin makon nan. jami'an gwamnatin Djibouti suka ce sojojin Eritrea sun mamaye dutsen Dumera da tsibirin Dumera ran Laraba da ta shige. Kwana guda bayan da Qatar ta janye sojojinta su 450 waɗanda suka shafe shekaru bakwai suna rike da wuraren biyu. Qatar ba ta bayyana dalilin janye sojojin kira zaman ta ba, to amma kuma yin hakan ya biyo bayan furucin da ƙasashen Djibouti da Eritrea suka yi na nuna goyon bayansu ga ƙasar Saudiya a rikicin diflomasiyyar da take da Qatar. jakadan jibuti a majalisar ɗinkin duniya mohammed siad duwale ya faɗa murya amurka cewa ƙasarsa ta mika kuka ga kwamitin sulhun majalisar ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ta yi roƙon da kwantar da hankula a kai zuciya nesa ta kuma faɗa cikin wata sanarwa cewa tana shirin tura tawagar masu bincike zuwa bakin iyakar jibuti da eritrea muryar amurka ta tuntubi jami'an gwamnatin ƙasar eritrea domin jin ta bakinsu game da wannan lamarin amma har yanzu ba su ce uffan ba sojojin kasashen biyu sun ba hammata iska na tsawon kwanaki hudu a watan yunin shekarar 2008 bayan da djibouti ta ce eritrea ta tsallako iyaka ta girka sojojinta qatar ta gabatar da ta yin shiga tsakani a wannan rikicin a 2010 kuma kasashen biyu sun yarda akan qatar ta girka sojojinta su yi aikin kya zaman lafiya a yankin da suke gardama amma har zuwa yau ba a ɗauki matakin da aka yi alkawari na gabatar da batun gaban kotu domin sasantawa ba labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaba Donald Trump ya ci gaba da kyamfe a shafin sa na Twitter jiya Juma'a yana caccakar binciken da ake gudanarwa game da yiwuwar haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da ƙasar Rasha. Trump ya rubuta jiya cewar mutumin da ya ce na kori daraktan hukumar FBI yanzu kuma yana bincike na game da korar daraktan hukumar FBI bita da kulli kawai. Wannan caccaka ta baya-bayan nan da Trump ya a shafinsa na Twitter yana zuwa ne bayan da jaridar Washington Post ta ba da labarin cewa mai bincike na musamman Robert Mueller yana bin sawun hada-hadar kuɗi ta sirkin Trump wato Jared Kushner. wanda babban mai bayar da shawara ne ga shugaban mahaifin matarsa. binciken da Mueller ke gudanarwa ya kuma hada da gano ko shugaba Trump ya yi kokarin yin kafar ungulu ga shari'a wajen wannan bincike da ake gudanarwa. Masu bin kadin shari'a sun kasa cimma matsaya a shirar da ake na shahararren dan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby wanda ake tuhuma da laifuka uku na yin fyaɗe a wata kotu da ke kusa da birnin Philadelphia nan Amurka. saboda haka alkali ya watsar da wannan shari'a da ake yi ma'ana ko dai a sake gudanar da shari'ar ko kuma a kyale shi da faga. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc. kamar yadda aka ji a farkon shirin yau take ranar yaƙi da kwararar hamada a faɗin duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware duk ranar 17 ga watan yuni domin tunatar da al'umma wakilin murya amurka a jamhuriyar nijar haruna mamman bako ya haɗa mana wannan rahoto A yau ne take ranar yaƙi da gurgusuwar hamada a dukkan faɗin duniya ganin cewa a kowace shekara dubban wurare ne hamadar ke mamayewa a cikin ƙasashe daban-daban shi yasa hukumomi a ƙasar jamhuriyar Nijar da hamada ta mamaye kashi biyu bisa uku na faɗin ƙasar ke ci gaba da faɗakar da al'umma domin kawo ta su gudunmuwa wajen yaƙi da gurgusuwar hamada. Waɗanne ne irin abubuwan da ke kawo gurgusuwar hamada ita ce tambayar da ni yi wa Musa Abu ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar gandun daji ta ƙasar mai kula da yaƙi da gurgusowar hamada. shi na cikin aiki babba musamman namu na kare hamada na cikin ƙasar gare kuma muna da ayyuka da yawa da muke yi domin kara hamada na cikin kasa ga tamu to ayyuka da dama suke na kara hamada da muke nan ga yi dangance da kare ta na cikin ƙasar ga ta Nijar ayyuka suka tashi daga ginan ramu na wa'anda ake yi idan inda babu ba a iya shuka inda babu ici ake iya ramu su da muke cima banket suke cima demilin muke zakwa mu yi su idan a samu su ruwa in sun ka sai su tsaya su tsaya cikin ramun sai a samu a dasa ici sai ya ce rayu muna da ayyuka kuma na shirke shauke itace da ake yi gari-gari wanda muke yin su duk shekara ga watan takwas ita ma tana cikin abubuwa wanda suke kara hamada sannan kuma don mu kara kamar hamada can arewacin ƙasa inda a da makiyayin ne inda cewa ke hituwa ake zakko a gyara su a hidda su da saboda ko hutar daji ta kama ta samu inda za ta huta kuma cewa ta samu hituwa. su ma jama'a a janguriyar ta nijar sun yi furci game da wannan ranar ta yau ta yaƙi da gurgusuwar hamada musoma da tsahiru bala gurguwar hamada ga ta shahe mu tunda in ka diba daga bakin agadar abin da ya kai abin da ya kai libi ya kai alji hanyoyi ne wanda suke dama hamada ce ta canye mu ba mu ma da abin da inda wannan wurin yana da tsirrai da insha Allah da albarka da za mu samu nan ba ya kaɗan ba suna na na gani bisa ga yau yaƙi da hamada ko mutane sanin kan suna sun san komi aka ce ma hamada iska mai ƙarfi suna ɗauke da waɗansu curutoci waɗanda ake ce ma microbe itace wajibi na saboda in ka diba kunnan itace in ka zo daji za ka ganin wani ice dabar dabar da wannan ƙurar ta hamada kaga da babu shi duk ga mutane sun kai hukumci mai tsanani ne dokokin jamhuriyar ta Nijar suka yi tanadi akan dukkan wani mai kawo tasa gudunmuwa wajen taimakawa gurgusuwar hamada a cikin ƙasar kamar yanda litinin Musa Abu ya yi mana ƙarin bayani. Ko ina akwai brigade da ke tsaya dare da rana take kare itacen na akwai dokoki na kasa da an ka tsaida wa'anda duk mutum ya sari ice ba ta da ka'ida ba nan ga ƙasar mu ta Nijar in ba dai gyara ba ne za ka yi dai ya zama to ice shi rayu shi girma ba mu da takarda ta baka izinin ka take kashe ice yi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gai da haruna daga kasar jamhuriyar nijar kuma sai makwabci ta najeriya inda dattawan kasar ke kokarin ganin an samar da zaman lafiya tsakanin wasu kabilun kasar umar faruk musa gare ka a daidai lokacin da 'yan najeriya ke jiran ranar 21 ga wannan watan ranar da mukaddashin shugaban kasa zai zauna a zaure daya da wakilan rukunin jama'a daban-daban domin warware matsalar fafutukar neman biyafara da kuma wa'adin da matasan arewa suka baiwa al'ummar ibo su koma su daga ranar ɗaya ga watan oktoba a yanzu rukunin jama'a daban-daban sun fara ba da shawara akan hanyoyin da ake ganin cewa za a bi domin a tabbatar da an samu maslaha da sulhu dangane da wannan lalurar da ta samu najeriya farfesa ango abdullahi daya da cikin shugabannin dattawan arewa wanda ake fatar su yi magana da matasan nan domin su janye wannan wa'adin kuma su daina ci gaba da yin wata barazana ta tada zaune tsaye a cikin kasar ya bayyana min a da na yi da shi hanyoyin da yake ganin cewa za a bi domin a fara kawo a ƙarshen wannan lalurar. sai mun ga iyayen iyamirai da manyan su sun fito urukuru sun ce abin da suke yi ba daidai ba ne abin da 'ya'yansu suke yi ba daidai ba ne ba su yarda ba kowa ya bi to sannan zan fara fahimtar cewa eh da gaske suke yi a waje daya na magana da wani matashi wato mr godin ogene wanda ake zargin cewa matasan al'ummar ibo ba sa jin maganganun manya ko dattawansu dangane da wannan fitinar da ake yi ya bayyana min cewa shi da man baya goyon bayan a kafa wata biyafara wannan abun ba zai yiwa ba saboda an dade ana zama tare saboda zaman tare ya fi kana ganin wannan abin da ake yi na cin mutunci yan arewa na cewar yan ibo na cima yan arewa mutunci ne suna ta oh. magana a rabu a rabu ana zagi da batanci da cin mutunci na maganganu dai mara daɗi kana ganin zai yiwu yan al'ummar ibo su daina yin haka eh sosai ko ta yaya ah, ta zama lafiya yi kowa na nema a zuna lafiya yi amma ana cewa ku matasa yan ibo ba ku eh. girmama manyan ku ba ku jin magana su ko sun hana ku yin abu ba ku bari a ba gaskiya bane wannan magana ne ba gaskiya bane me yasa ce ba gaskiya bane duk wanda ya ce mu ba mu girma ba mu girma ma manyan mu ai to sun kai mu fa dole mu girma musu don haka idan manyan ku suka yi magana cewa ku daina zage-zage ku daina cima 'yan arewa mutunci ku daina batanci ku daina maganar rabuwa cikin fitina da rigingimu za ku bari kenan za ku aji wannan maganganu na biyafara kenan sosai ku yanzu misali a ce kama babba da ta yi ne ya ce mun bari abu kaza ai dole bari tun da shi ya yi ne ai dole mu ji maganan babba ai amma kai watakila ba ka so a yi biyafare ne domin kana da sana'a kana jin daɗi a arewacin najeriya ko sosai ko ni ba na ko son biyafra ma gaba ɗaya biyafra to duk wanda ya ge wa na, na farko ai ba zai so ya gani gani faɗa kuma yanzu ai Mr. Godin ogen kenan wani ɗan al'ummar Ibo da yake bayyana min ra'ayinsa dangane da kace nacin da ake yi na kafa kafar biyafara a tattauna da na da shi a Abuja yanzu dai binciken da na ya nuna cewar mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa osun banjo ya kammala kammala tattaunawa da tuntubar da yake bukatar yi domin samun matsayi guda da zai gabatarwa dattawa da manyan da za su harci wannan taron a ranar 21 ga wannan wata domin tsara zaftarin da za a bi domin samun dawamamme da kuma tabbataccen zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gai da Umar, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar ga shirma na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar su Baffa Haruna Bajoga da Bala Muhammad Damban da Alhaji Abubakar Dangusau da Alhaji Huza Kamba da sauran masu sauraron mu da dama kan batutuwan da suka shafi azumi da kuma kashi na uku na ansar tambayar su isuhu lawali da idi ilu 'yan nijar da kuma sile yusuf kano kan tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar nijar to bari mu fara da kashi na uku na ansar tambayar su bafa haruna bajoga da sauran masu sauraron mu da daman gaske kan batutuwan da suka shafi azumi idan masu tambayar na saurare Ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Najeriya kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ci gaban ansarku. Alkhairin da ke cikin watan azumi ba sa lissafuwa kuma a ciki ne Allah madaukakin sarki yake budget wato ma'ana yake kasafi na yadda wato bana za a ce daga wannan Ramadan kafin Ramadan mai zuwa wani zai samu dukiya wani zai samu matsayi wani zai samu ƴaƴa wani zai samu abu kaza ko kuma wane zai mutu ko za a samu musiba iri kaza duka dai a cikin waɗannan kwanakin ake wannan kasafi ɗin baki ɗaya da haka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da aikata ayyuka na gari cikin wannan wata kuma in mun yi muna fata Allah ya karɓa mana ya sa mu dace baki ɗaya. Sa'annan azumi makaranta ce in ka duba akwai waɗanda suke da dama wadda Allah ya musu dukiya wadda da ɗai duniya ba su taɓa zama cikin yunwa ba. Sai gashi nan watan azumi Allah ya kawo su sun shiga makaranta da shi da talakan da ya saba kwana da yunwa ajin su ɗaya kamar yaya shi ne ga abincin ga halin ga damar kuma ba mai kallon shi sai Allah amma haka zai daure cin abincin don neman yarda Allah shi ko wancan dama ya saba da zama a irin wannan yanayi kenan wannan zai karantar da shi mai akwai cewa fa ya sani inda yau ya ɗanɗanan nan to wani fa haka yake tutur a cikin wannan ɗanɗanar ta yunwa da rashin abin hannu da haka zai sa ya zamo ya koyi karatun kyauta da kuma sadaka da tausayi da kuma ainihin yafiya da kyautatawa ga waɗanda ba su da shi saboda haka ayyukan alkhairi suna nan da yawa daga ciki kamar da muka yi bayani yawan sauraron karatun alkur'ani da kuma yin karatun alkur'ani din a ciki shi ma abu ne da ake bukatar masu azumi su yawaita yi domin a cikin wannan watan aka saukar da alkur'ani kamar da bayani ya gabata kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna cewa wanda duk ke tsayawa ya saurari karatun alkur'ani to ladan da zake samu ba ɗan kaɗan ba ne uwa uba kuma gaba ɗaya a cikin alkhairin da ke cikin wannan wata shine dukkan shaidanu an riga an ɗaure su sa'annan dukkan ƙofofin wuta an riga an kulle su sa'annan dukkan ƙofofin rahama na aljanna to su ma an riga an buɗe su jira kawai ake ina mai yin sadaka ina mai yin kyauta ina mai son zaman lafiya ina mai yafe wa ɗan uwansa ina mai yi wa iyaye biyayya ina mai kyautata wa iyali ina mai sadar da zumunci ina mai taimakon gajiyayyu ina mai haƙuri ina mai juriya ina mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza kawai jira ake mai irin wannan abun yana mutuwa da imani zai shiga ta kofar nan da ake ce mata rayyan wato wata kofa ce ta daraja ta martaba wacce ba a shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi don haka duk wanda ya azumin sa ya dace in ya mutu ta wannan kofar zai shiga aljanna muna fatan Allah ka sa mu dace baki daya yawa kai bayani game da waɗanda aka sauƙaƙe musu yin da kuma abubuwan da suka wajaba akan irin waɗannan mutanen watakila yawa za su wannan bayanin to daga cikin waɗanda wato aka sauƙaƙe musu yin azumi na farko tukuna wanda yake yin sa cikin kunci kamar me kamar wanda yake tsufa ta kama shi ko mace wacce take mara lafiya rashin lafiyar mata a nan wato idan mace tana jinin al'ada ba ta yin azumi amma za ta rama bayan sallah idan mutum yana cikin halin tafiya da ya kai kasaru akalla kilomita arba'in da takwas tafiya kawai tafiya ce ta halal to shi ma an yadda ko a jirgin sama ne ya sha ruwa sauki ne aka yi masa amma bayan sallah zai rama azumin sa'annan a wacce take mai ciki ko mai shayarwa ita ma an yadda idan misali tana shayar da jariri nono sai ya zamana in sai azumin nan ruwan nonon ta zai kafe kuma shi wannan jaririn nata zai rasa ruwan nono tana yi ya cutar da shi to in babu wata wadda za ta iya wato shayar da shi kuma a biya ta to wannan ma an yadda ita wannan uwar ta ci abinci da rana bayan sallah ta rama wannan azumin sa'annan waɗanda suke hali na lalura wato larurori daban-daban wanda shari'a ta san da su to su ma an yadda su sha azumin su sannan bayan sallah za su rama sa'annan kuma har yanzu kamar da muka yi bayani wato mai haila ita azumi take ramawa amma ba ta rama sallah bayan ainihin wato sallah ɗin da irin waɗannan makamantansu da duk wanda ke azumi to in yayi azumin lalura ta gitto misali idan mace ta saba ganin jininta na al'ada duk ranar uku ga wata ko hudu ga wata ne sai take to ita kuma bari ta yin azumin don ta san ko ta ɗauka ma jinin zai zo to malamai sun yi maganganu masu ƙarfi akan wannan cewa in ta ki ɗaukan kuma jinin bai zo ba sai da misali aka kai karfe tara na safe kaga lokacin an yi sahur har gari ya waye to wannan za ta rama azumi tare da kafara ko kuma idan ya zamana ta ɗauki azumin ne gashi nan har ta kai karfe shida ana dab kiran magari ba amma rana bata faɗi ba to wannan azumin da ta yi hakuri ta yi kawai kamun baki Allah zai bata ladan abin da ta yi amma ta da azumin wannan ranan dan haka bayan sallah shi ma za ta sa shi a cikin lissafin waɗanda za ta rama cikin azuminta. saboda haka a takaice bayanai akan azumi a ɗan wannan takaitaccen lokaci ba zai tattar ba dole sai mun kusanci maluma kuma muna fatan Allah ya duk abubuwan da muke yi domin sa. Sai kuma kashi na uku na ansar tambayar su Isuhu Lawali da Idi Ilu da kuma Sile Yusuf Kano masu son tarihin wasan kokowar gargajiya ta huriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, To ga ci gaban ansarku da wakilinmu a Yamai jamhuriyar Nijar Sulaiman Muni Barma ya samo daga jigo a harkar kokowar gargajiya Alhaji Mari Malam Dauda wanda ya ci gaba da cewa. In ka diba cikin sakamakon da muke yi sai ka gani eh, wani ya haɗi. To irin da aka yi kenan in ka diba ai eh, difa a mu na, na, na, na, maradi inda Bala Haruna da eh, marigayi eh, ibrahim ciyama suka haɗu ai lokacin nan ibrahim ciyama a sunan difa ya yi kokowa lokacin nan kokowa ta ƙarshe ce da lokacin nan da ya samu sai ka gani ita ma difa ta samu kenan don tun da dai eh, takobi eh, sai wanda bai faɗi ba kenan in samari da suka zo sun faɗi. kenan takobi bai samu kuma harkar motsa jiki ne wanda an san mai ci wanda ya san wanda aka aka ci amma ka tabbata ka lokacin da masu neman takobi dai kowane jihar duk yadda muke yi mutane goma ne wanda ake daukowa 'Yan kokowa goma ne kowace jiha ke zuwa da su. 'Yan kokowa goma cikin mai neman takobi yana cikin 'yan goma. Wanda ya kokowa na hwari cikinsu cikinsu eh, eh, mai takobi yake hutowa mm, bai wa ka sa wani sakamako eh, ba mm. ya ce zai samu takobi sai ya fara kokowa na jihanci shi na hwari tukwana yanzu gaban nan don in aka yi kokowan nan in yanzu tun da jihohi takwas ne muke kenan mutumin sai ya kada su bakwai su bakwai kin da muka yi yanzu sai gaban nan sai mu yi sakamako sai kuma koko da ake yi ka ba ka gani in kowane jiha ya gamu da kowane jiha da sahe muna yin kokowa 22 da marece kokowa 22 kenan wajen kokowa 44 muke rana guda a kwana bakwai akwai abin da ya sa na ce maka 22 paske akwai kokowa na sadiyawo wanda 'yan kasa da kilo 65 suke yi don saboda kwambalan namun da kasashen waje ka gane kenan ko kenan kokowa in aka ɗauka kokowa na takobi 40 ne a rana guda muke yi arba'in kin da muke yi shine ishirin da sahe ishirin da marece kwana bakwai arba'in arba'in sau bakwai shine sa kokuwa ɗari biyu da tamanin muke yi a a gami na hwari wanda na gaya maka kowace jiha ta gamu da kowace jiha daga lokacin nan yanzu sai mu ce to sai a shiga eh, taki na biyu na masu neman takobi in mutane bakwai ne suka yi saura sai tsakanin su yanzu gaban nan gwani ya fita wanda ba su waɗi ba su ne kawai eh, amma cikin dokanmu na kokowa sai muka ce in dai ɗan kokowa na wani wuri yana tsaye biyu na waje guda ba su kokowa wannan kowa ya gane shi mm. hakanan ne kenan ka san muke kokowa ita kokowa na waɗanda ba su gane ba menene ka a tuɓe kake kokowa da in kokowa kamar dare ne na kawai irin na gargajiya kana yin shi da dogon wando amma namu na kwambala na takobi a nan Nijar in kana yin ta sai ka yi ta ko da gajeren wando sai ka yi ta ko da walki sai ka yi da ko da bance ko da wani zane na wanda ka san niger a kokowa eh, jiha iri-iri ne wanda kana iya ɗar zanin ka wani irin zane da nata al'ada amma baka yi da da da kokowa da dogo wando da da hakan hakan sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin alhaji mari malam dauda a jamhuriyar niger da sheikh ibrahim muhammad duguri a nigeria. da wanda ya haɗa mana sautin salaman abo da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuke turo mana ta hanyar imel Saƙonmu na farko a yau cewa yayi dattawan ƙasa da shugabannin jama'a da fatan za ku gauta shiga tsakani domin neman maslaha tsakanin wasu gurɓatattun yankin Naji Delta da takwarorinsu na arewacin Najeriya da ke neman ta da zaune tsaye ta hanyar yunkurin ganin sun kori abokanan zamansu da ba 'yan asalin yankinsu ba. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa ya murya Amurka ku bani dama in nuna goyon bayana akan sasanta rikicin kudu da arewa da yanzu haka mai jo Hamza Al-Mustapha ke jagorancin mu matasan arewa. Muna goyon bayan wannan zaman sulhu da fatan 'yan kabilar Ibo za su kawo ƙarshen irin kalamansu na ɓatanci da cin mutunci. Saƙo daga Ahmadu Manaja, Bauchi unguwar Karofin Madaki. sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fara da sallama ya ce taron shugabannin addinai da na ƙabilu da ma na al'ummomin jihar Filato da nufin haɗa kan jama'a abin a yaba ne. Da fatan haka za ta cimma ruwa, saƙo daga Isa Lawan Girgir, jihar Yobe. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau wanda ke cewa ina kira ga 'yan Najeriya da mu ci gaba da zaman haƙuri da juna domin ya kamata mu koyi darasi akan abin da ya faru tsakanin Sudan da Sudan ta kudu. Saƙo daga Badamasi Aliyu, Rijiyar Lemo, Kano. kafin mai salama da ku siyarar malamai. A'udhu billahi mina shaitanin rajim kun tum khaira ummatin ukhuri jetlin nasi ta amuru na bil ma'arufi watan hauna anil munkar har zuwa karshe. Allah su bane wata ya ce ku ne ku al'ummar annabi salama ku cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki. kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu wata'ala yayi al'ummar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to za ka ga musulmi ya san musuluncinsa haƙiƙar sani ya san haƙƙinsa da yake kansa ya san haƙƙinsa da zai bai ɗan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa ɗan uwansa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya domin akwai uhuwa islamiyya akwai uhuwa waɗaniya akwai uhuwa insaniya wato akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta addini daya akwai yan uwantaka ta zaman ƙasa daya akwai yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam Allah subhanahu wata'ala ya daraja dan adam kowane iri ne saboda haka a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta hanyar nan ta musulunci ad'u ila Allah kuma ina kira zuwa ga Allah ala basiratin kira akan basira menene basira duk mai wa'azi ya lura da damuwar al'umma ya faɗi abin da zai taimake su su warware matsalolin tsakaninsu wannan matsala ta sadakallahu lazim to masu mu a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a ibrahim alfa da ya taya ni gabatar da shirin sai salaman abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni nisar fili hashin kuma da ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya salamu alaikum